yawwa sai mu kasance a shafinmu na youtube mai suna hafiz tv a danna subscribe a danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu babu shi kuma mai sakonka ni sabuna hafiz tv jama'a su kasance da ita kullum dan kuma mutum ya ki to ni <laughs> har inda yake dan namar babu shi. wai an ce mutum ya saur tun daga azumi nan ya to eh. idan ya dankara wa cikinsa kayan bacci eh. wanda in ya yi saur bai farka ba sai lokacin wani saur eh. azumin sai yana nan koya abin baccin a'a lura likita yi masa <clears throat> a'a magani isha kamar yanzu mutum ya saur tun da kaga a sauri za ka iya shan ka ci komai in ka kara giya haka eh to ai kana shan giya da azuminka da da zuwa da zuwa wailare eh. mota kama mai dade ne to ne baka da azumi kowa uban uban ka Najeriya in kai wannan ba ka da azumi kwata kwata coronavirus coronavirus nura virus bayan